بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن وما سكلم وعدي دي وانا اللوكة من أيما الله سبحانه وتعالى قوديا ديكي حتى ما تكون اللوكة دا تكون شري شري دان تنا تدى kawunanmu dangane da wasu hukumce-hukumce wanda suke da alaka da wannan addinin namu wanda alaihu idan allah ya sware idan muna so mu yi bayani akan wani hukumce daga cikin hukumce-hukumce na addinin musulunci wanda yake da alaka da tsalki ko tsalkakewa wanda shine taimama wanda kamar yadda muka sani cewa taimama ya halitta a musulunci me ake nufi taimama kafin haka abin da ake nufi taimama shine mutum idan bai samu ruwa ba ko da wasu uzura wanda za mu yi bayani a kansu zai halatta mu mutum ba zai yi amfani da ruwa inda ma zai buga ƙasa sai ya shafa hannuwansa da fuskansa to wannan shine yake ni da taimama taimama kuma addinin musulunci Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cikin wata aya da yake cewa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min saboda haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin wata a kan cewa matukar wani uzuri ya same bayinsa ko musulmi wani uzuri ya same shi na rashin lafiya ko na rashin ruwa ko na rashin iya amfani da ruwa to Allah subhanahu wataala ya ce ya halitta yin taimama da ƙasa wanda yake mai tsalki saboda haka taimama kuma ana shafan fuska hannuwa ne da kuma huska saboda haka shafan taimama kenan idan an ce taimama wannan shine taimama ka shafe hannayenka sannan kuma ka shafe fuskanka ba tare da yadda wasu suke ɗauka idan za a yi taimama zaga za su zo su yi siffofin arwalla ga baki daya kamar wanda ke arwalla cikin iska ya buga kasa ya nuna kamar yana kurkura baki hakkum kamar ya wanke fuska kamar ya wanke hannu kamar ya shafa kunne kamar ya shafa kai kamar ya wanke kawahuwa ba haka ne taimama wanda ya tabbata kamar zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan Allah ya so a da yau za mu bayani akan abubuwan da suka shafi wannan hukunci wanda addinin musulunci ya halatta mana shine taimama da kuma sharuɗa da kuma abubuwan da ke sa taimama abubuwan da ke sa taimama kamar da muka yi bayani da farko shine rishin iya amfani da ruwa idan ya zama to mutum yana da ruwa bai iya amfani da shi ko don saboda wani rashin lafiya ko sauransu wanda za mu bayani su wanda ya halitta mutum ya amfani ya yi taimama haka kuma maluma suka ce to yin amfani da taimama yana da wasu sharuɗa wanda ya kamata musulmi ya zamanto ya cika wannan sharuɗa don yin taimama ya halitta gare shi sharaɗi na farko shine zamanto ya yi niyya cewa wannan taimaman da zai yi don ya halitta mishi wannan sallah ne domin taimama ba kamar arwalla ba ne da wasu maluma suke bayani a kai saboda haka za ka yi niyya taimaman da za ka yi don ya ɗauke maka wannan tsalki ya zamanto maimakon arwalla wannan sai ka ɗauki wannan niyya na harko kenan abu na biyu kuma shine mala yace ya zamanto musulmi saboda haka kafiri bai halitta ya zamanto ya yi taimama saboda haka mala ce mana fala yahsuhu min al-kafir li'annahu ibada bai halitta ga kafiri saboda ya zamanto shi wannan taimama ibada ce wanda mutum na neman kusanci da shi zuwa ga Allah don yin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakku mala yace mana sharadi na uku ya zamanto mutum yana da hankali wanda ya zamanto baya da hankali bai halitta ya zamanto ya yi taimama ba kamar wanda ya zamanto mahaukaci ko wanda ya zamanto ya zamanto ya suma to ba zai ce ba za a ce a yi mai taimama ba tunda ya suma a wanda yake cikin wannan hali na suma ko na hauka wannan bai cika sharaɗi na yin taimama ba haka ma ce zamanto mutum kuma ruwan mutum yana ya zamanto ta mumayyiz mumayyiz shine wanda zai iya bambanta abu shine malama suke cewa wanda ya zamanto man kana duna sabi'a shine fala yasihu min ghayril mumayyiz wa man kana duna sabi'a shine wanda bai kai shekara bakwai ba kenan duk yaron da bai kai shekara bakwai ba bai halitta yayi taimama ba amma daga bakwai zuwa sama ya halitta yayi taimama kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin wani hadisi mu umarci 'ya'yanmu da sallah lokacin da suka kai shekara bakwai kuma mu rinka dukansu duka ba mai cutarwa ba lokacin da suka kai shekara goma saboda haka mala ya ce mana wa'annan su ne sharuɗa na taimama daga cikin sharuɗan kuma mala ya ce rishin yi amfani da ruwa ko ya zamanto dan saboda rishin ruwa Allah subhanahu ta'ala kuma ya gaya mana cikin aya yace falam tajidu ma'a idan baku samu ruwa kenan fa mu kenan da baku samu ruwa ba mutum ne yana cikin wani irin hali ko cikin wani daji ko cikin wani wurin da zai zamanto ba ruwa a wurin kuma ga lokacin sallah ya yi to ya halitta ka buga kasa ka yi taimama ko ya zamanto a'a ga ruwan yana da ruwa sai dai hafa darar listimalihi ya ji tsoron wani cuta idan ya yi amfani da wannan ruwa mutum ne da wani ciwo wanda bai bukatar ruwa ko jikin shi na da wani jimuwa ko jikin shi da zai yi amfani da ruwa ya yi arwalla to zai zamanto zai cutu sosai to saboda haka addini ya halitta mutum ya yi taimama a wannan hali shi ne malai ce ko yana tsoron kar ya kara mashi rashin lafiya ba wai idan ya yi amfani da ruwa zai kara mai rashin lafiya eh, zai sa ya rashin lafiya a'a shi dama baya da lafiya amma da zai yi taimama wannan taimaman zai sa rashin lafiyan shi ya karu bi ma'ana ba zai yi saurin warkewa ba saboda haka malai ce wannan ma ya halitta idan mutum yana cikin wannan hali to ba zai yi ba dan kar ya Eh, ya zama ya cutar da kanshi saboda Allah subhanahu ta'ala yake yi mana hani cewa la taqtulu anfusakum kawai ka kashe kawunan ku saboda haka bai halatta musulmi ya ce zai yi arwalla dole wanda zai zama yin haka zai iya sa ya halaka kanshi kuma addini ya yi hana mu akan ya yi mana hani akan wannan saboda haka wa'annan abubuwa malai ce ko ya zama yana jin sanyi sosai mutum ne yana cikin wani gari ko a cikin gari ko daji ko a ina yake to wanda ya zama da zai yi amfani da ruwa zai zamanto sanyin da yake ji zai ƙara cutar da shi a jikin shi to malice ya halitta ya yi taimama a wannan lokaci haka kuma idan ya zamanto kamar da muka faɗa zai jinkirta masa rashin lafiya ba zai saurin warkewa ba ko zai haddasa zai sabbaba mashi rashin lafiya ko yana jin tsoron amfani da ruwa ko ya zamanto yin amfani da ruwan zai ƙara mai cuta ko zai sa ya ji ciwo na sanyi ko ya zamanto a'a yana da ruwa amma me da zai yi amfani da wannan ruwa ya yi arwalla da zai halaka kamar ya zai halaka yana cikin daji yana tafiya ko suna cikin daji su basu da ruwa da yawa tare da su ruwan da ke gare su daidai ruwan da za su sha ne da za su yi arwalla da wannan ruwan kafin su iso gari tana yawa su mutu zan saboda kishirwa to wannan ya halitta su yi taimama ba tare da mutum ya yi arwalla da wannan ruwan ba saboda haka wa'annan abubuwa a takaice su ne sharuɗan taimama sai sharaɗi na ƙarshe ya zamanto ƙasar da mutum zai yi taimama a kan shi wuri ne mai tsalki ba wuri ne mai najasa ba ba wuri ne wanda ya zamanto akwai najasa a wurin akwai ƙazamta a wurin saboda Allah subhanahu wataala yake yamma sa'idan tayyiba ku yi taimama a ƙasa wanda yake mai tsalki ko a wuri wanda wannan wurin yana da tsalki saboda haka in dai wa'annan sharuɗa sun cika to ya halitta mutum ya zamanto ya yi taimama yadda addinin musulunci ya mana umarni saboda haka akwai abubuwan da ke bata taimama abu na harkon da ke bata taimama shine dukkanin wani abun da ke bata arwalla yana bata taimama dangane da hadasi ne karami hadasi karami shine fitsari ko bayan gida ko eh, ko hadasi babba ko janaba ko sauransu wanda suka zamanto suna bata ko haila ko nifasi da sauransu wa'annan abubuwan duk suna bata taimama saboda haka in dai mutum ya yi taimama sai misali ya yi bawali ko ya shiga bayan gida ko iska ya fito masa ko haila ta zo mace ko jinin aihuwa ya zo mata to wannan abubuwan suna bata taimama saboda haka daga abubuwan da ke bata taimama kuma shine samun ruwa idan misali ka yi taimama za ka yi sallah kawai sai ga ruwa aka samu to daga samun wannan ruwan shikenan ba za ka je ka yi sallah ba sai ka dawo ka yi arwallah sai ka ka yi wannan sallah tunda an halitta ma taimama dan rishin samun ruwa Allah subhanahu wataala ke falam tajidu ma'a idan ba ku samu ruwa ba saboda haka tunda yanzu kayi taimama za ka yi sallah sai kuma ga ruwan kenan wannan taimamar ta ɓaci sai ka yi arwalla sannan ka je ka yi sallah saboda haka malai ce daga cikin abubuwan da ke bata taimama shine me shine zawalul uzur uzurin da ya sa aka halitta maka kai taimama to wannan uzurin yanzu babu ta mutum ne baya da lafiya bai iya arwalla bai iya arwalla domin jikinsa da zai arwala zai sa jikinsa ya ciwo to sai zama to wannan ciwon ya samu sauki kenan yanzu daga da ya samu sauki bai cewa zai ci gaba da yin taimama a'a daga wannan lokaci shi kenan ba ƙara yin taimama ko ya zama to kana bala'in jin sanyi a jikinka in dai ka yi arwalla to sai ya zama to wannan sanyi ya kare to babu zancen ka yi arwala da shi ko ya zama to kuna jin tsoron yin amfani da wannan ruwan. idan ku yi amfani da shi wurin arwalla za ku halaka kafin ku iso gari idan kuna cikin daji to idan ya zamanto kun iso gari ko kun iso inda za ku samu ruwa wannan tsoron ya ɗauke to shi kenan da ku da taimama bai halitta kuma ku yi taimama ko ya zamanto mutum ne ya zamanto baya da lafiya da zai yi arwalla zai ƙara mishi lafiya zai kara mai rashin lafiya kenan yanzu da aka bincika aka gane cewa ko ya yi amfani da ruwa yanzu ba zai kara mai wani rashin lafiya ba kenan shi kenan daga wannan lokaci ba zai yi taimama ba kenan a takaice wannan abubuwa su ne abubuwan suka shahi taimama yanzu in Allah ya sa da za mu bayani ya ake yin taimama saboda haka in dai wa'annan abubuwa sun cika sharuɗan wanda muka yi bayani akan shi niyya da rishin samun ruwa ko rishin yin amfani da ruwa don shi tsoron halaka ko tsoron rashin lafiya ko tsoron karuwar rashin lafiya ko tsoron sanyi wa'annan ko sannan kuma mutum ya yi wannan taimama a wuri mai tsarki wa'annan su ne sharuɗan yin taimama amma in dai wa'annan abubuwan da muka karanta yanzu na cewa suke ɓata arwalla kuma suke ɓata taimama to wannan in ya samu mutum taimama shi ya ɓaci saboda haka ƙari akan haka kuma shine wannan uzurin da aka halitta mu mutum ya yi taimama dalilin shi idan babu wannan uzurin ya tafi bai halitta yi taimama ba har kuma idan mutum ya samu ruwa saboda haka yadda ake yin taimama idan musulmi ya zo ya samu ƙasa ko rairai mai tsalki wanda ba ƙazamta a wurin ba najasa a wurin za ka buga hannayenka guda biyu za ka buga su ga wannan ƙasa idan ka ɗago hannayenka idan ya zamanto akwai ƙura ko wasu abubuwan da suke za su cutar da fuskanka da za ka shafa to ya halitta ka kwakwaɓe wannan hannayen naka ka shafe su ko ka busa wannan hannayen naka don fidda wannan dattin ko daudan da zai iya cutar ma ko zai shi ma ciwo a huska idan ka shafe hannayenka amma da za ka buga babu abin da ya biyo hannunka na wani abin da zai cutu fuskanka da sauransu ba dole bane sai ka shafa saboda haka idan ka buga da ka buga yanzu ka shafa shikenan sai ka shafe hannunka na dama hannunka na dama za ka shafe hannunka na hagu da shi cikin hannunka na dama ka shafe hannunka na hagu da shi haka haka kuma na hagun ka shafa dama da shi haka da ka shafe wannan shi kenan yanzu malam sai ka shafe huskanka inda kake wanke wurin arwalla to daga yin haka ka kare taimama kenan babu wani wani kurkuren baki ko shafan kai ko wani shafin kunnuwa ko wani shakarwa babu wani tunda taimama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wasu malama suke ce ya halitta kai bugu biyu ya halitta idan ka buga kasa daya ka shafe hannayenka guda biyu sawa'un safin hannun ka gabatar da wanga ko wanga ka gabatar wurin shahewa babu laifi duk wanda ka yi ba matsala a kai saboda haka idan ka shaye hannayen ka kayan ka yi bugu na harko sannan kuma ka kara buga kuma ka shafe huskanka saboda haka wannan shine taimamar da ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akan cewa wasu maluma suna bayani cewa za ka fara shafan huskanka sannan kuma ka shafe hannayenka duk wanda ka yi da malayi mana bayani ya ce wannan ya halitta amma da malayi mana bayani dai shi a nan cikin wannan littafin malai ce za ka shafe hannayenka ne bayan ka yi bugu na ɗaya ko da ma bugu ɗaya malai ya bayani akai ka yi bugu guda ka shafe hannunka na dama na dama ka shafe hagu da shi ko na hagun ka shafe eh, dama da shi sannan ka shafe fuskanka daidai inda kake yin alwala to daga yin haka ka gama taimama sai ka yi ashhadu an la ilaha illallah washa Allah Muhammadu rasu addu'an da ake yi bayan arwalla saboda haka kamar yadda muka faɗa waɗannan su ne hukumce-hukumcen da suka shafi taimama da kuma sharuɗan taimama da kuma abubuwan da ke ɓata taimama da kuma yadda ake taimama muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan wannan tunatarwar da muka kuma ya ba mu ikon yin aiki da shi kuma abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakuran da muka yi muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana da mu da baki daya anan zamu dakata muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara hada mu a cikin wasu shirye-shirye na nan zuwa gaba wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu